ina ji waɗannan fa kawai mu amsa wanda suke rubuce ai ba wasu ko yawowa bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan yana cewa kamfanin nama na nan bauchi shi ya san da cewa da lantarki ake dunkusar da su bayan an zuba musu ruwa ya za a yi abinda za a yi shine kamar yadda na gaya muku idan abin da za a yi musu akwai matlaha ta dabbobin ba dama an saba yawanci wurare na zamani haka ake yi sai an yi electrocutin ɗinsu zama suna da rauni ta yadda za a samu sauƙin yankan kuma su ma ba za su ji zafi sosai ba to in wannan abun ba cutar da dabbar take yi ba kuma yana kawo sauƙin da za a yi yankan ne ana fahimta ba zai azabtar da ita ne kuma a zo a yanka ba in sauƙin ne da gaske medically a wurin a wurin ƙwararru kuma an yanka ta tana da rai lokacin da aka yanka aka sa wuka wanda ya halatta babu laifi ana fahimta ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yurih dhabihatahu da kuma fa idza qataltum fa ahsinul qitla ma ana so a bi hanya mai kyau da za a sawwaka kama kamar yadda yake din tunda anan gida ne ana iya tsara bincikawa sai a gaya ne tsarin da suke yi wanda suke da ɗan fahimta na addini da kuma sun san abubuwa na wannan na zamani da kuma abin da ya shafi harkar dabbobi sai su yi sannan sai su ba da shawari tunda duk mutanen mu ne a cikin aka gaya musu me ya kamata duk za su yi aiki insha Allah amma a halin yanzu dai da komai ne fito mana aka san haka ba naman Bauchi ni Factory ya halatta yawa to ba a ma yi ko to ga wani ma daga can ya ce ba a yi ba ka a ci gaba da ci ah, wannan yana cewa akwai halaccin da akwai halaccin mutum ya auri matar kawunsa ko babbansa eh akwai mana idan ya kata ba tambayar ta biyu kuma wasu halal ne ake iya barin su don kunya kamar wannan da ta faɗa a tambaya ta ɗayan tambayar ta uku ita ce akwai wasu dabbobin da suke rayuwa a dusar kankara shin suna ruwa ne ko kan tudu an ara tudu ne ko ruwa yawwa to suna tudu ne inda ka faɗan nan tambaya ta hudu ya ce ban kiyaye amsar da aka faɗa a kan shukar da aka shayar da ita da ƙazanta ba to ya yi kamata ya yi sai ya sake saurara sai ji me muka ce ko Yawwa abinda aka ce kawai shine idan aka daina shayar da su da ƙazantar sai aka shayar da su da ruwa mai tsarki zuwa kwana uku shi kenan wanda yana cewa ya za mu bambance ahlul kitabi da waɗanda ba ahlul kitabi ba a wannan zamani za ka bambance su hanyar identitin su na addinin su dai shi kirista ne ko shi ba ya ko ba yahude ya zama ahlul kitabi ana zama ahlul kitabi da addinin ne ba da kabilar ba ko da kai ba ko ba da kai ba dan isra'ila bane shi dai ka bi addinin yahudanci kai ba yahude ne na wannan ana fahimta ko da haka kitabi da addinin ne mutum yake iya zama shi yasa Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to amma banda wanda yi rida da ina musulmi ya koma kirista wannan shi baya ciki shi ba alul kitabi bane haka mace da ta rida ta koma kirista wannan ba ta cikin alul kitabi Allah ne ko ya ce dorina tana rayuwa a ruwa kuma a waje take kiwo kuma dabba ce babba kafarta kamar na dabbobin daji irin su fauna za a iya cin namanta in ta mutu a a sayan an yanka na amta yawo sai wannan bawar Allah suke cewa a kan haila ne tana yin haila amma yanzu shekarunta ta kai 44 ya zama hailar ta ragu da kwana biyar ta dawo kwana uku take yi kafin ta fara kwana uku za ta rika ganin wata alama ko wani abu ya fara tsiga sannan ta gama kuma kafin ya ɗauke shi ma za ta rinka ganin wani abu ya canza launi kula da ka'ida abuwa guda biyu na farko dama kin fara kaiwa shekarun da haila za ta ɗauke gaba ɗaya za ta rika kuma nuna miki alamar za ta ɗauke so sai ki rika lura lokacin da kika daina gaba ɗaya shi kenan ta daina kenan amma a yanzu haka ki tsaya akan hukuncin duk wanda kwanakinta da ta saba yin haila a cikinsu ta ga wani abu ya zuba to ko da ba asalin kamannin jinin haila ba ne hukunci ta hukuncin jinin haila ne tunda a kwanakin da ta saba ne lokacin da yake fara ganin wannan digan kafin asali ne yawa ya fara fita ai dama kin saba haila a ciki sai dai yanzu ya fara daukewa ne don ya nuna miki lokacin da za ki daina haila ya kusa ana fahimta don haka wannan daga lokacin da ka fara ganin wannan za su firga cewa sun fara haila sai dai idan ya ɗiga sai kika ga alamun ɗaukewar haila gaba ɗaya ta tabbata wurin ya bushe kuma yadda haila take ɗaukewa ya tabbata za ki yi wanka kaki sallah kafin ya sake ɗiga a daidai lokacin da ya ɗigan da lokacin ba sallah in zai ɗauke ana bayanta akwai sallah lokacin da zai fara zubowa gaba ɗaya kuma sai ki sake dakatar da sallah amma idan bayan wannan digar sun ci gaba da ganin jika ko da jini bai fita ba to wannan alama ce ta cewa haila ce ko da ba jini ne ya fito ba haka kuma in jini ya daina zuba yake da wani abu yana zuba wanda yake da ruwan ɗorawa ko yake da ruwan kasa wannan shi ne a sufuratu wal kudura amma hailar ba ta ɗauke ba kuma kwanakin da suka saba bai kare ba wannan ma hukuncin sa hukuncin jinin haila ana fahimtar wannan idan kin gama ki ta kare kwana biyar ko shida da kika saba sun kare kin yi wanka washe gari kuma sai kika ga wata kala wadda ba jini ba wannan a sufrat wal kudura da wannan shine ba ruwanki da shi kun la na uddu sufrat wal kudrata da tsuhuri shay'a wannan ba a cikin kwanakin haila suka zo ba don haka wannan ba za ki kirga su a matsayin haila ba an gane bambancin wallahu a'lam tambaya ta karshe da take nan shine wani ya ce wata wata kirista ta neme shi da fasikanci da ya nuna mata shi ba zai yi fasikanci ba sai take to tana so ta aure shi sai ce mata ai ba zai aure ta ba da ita ba musulma ba ce sai ce to za ta musulunta in zai aure ta yanzu ya zai yi amma kuma ya ce shi baya da halin ya ce mata shi fa ba shi da niyyar yin aure yanzu ina mafita a jini akwai mai niyya al'amari ne mai sauki in akwai mai niyya sai ya zo ya tabaru a samu yin aure a gare ka ba wajibi ba ne amma taimakawa ta musulunta kuma in ka yi wannan la'an ya hadiya Allah bi ka rajulan idan kai rullaka min umurin na, a sanadiyar ka wata ta musulunta to kai wa musulunci babban kamu in Allah ya zama zon Allah zai ce ka ranar kiyama za ka duk wanda yake da irin wannan idan zuciyarsa da dukiyarsa suna da ƙarfin da zai iya to ka yi ƙoƙari saboda dalilin imani ɗin saboda ka farauto wa musulunci sai ka aure ta amma ya zama za ka riƙe ta saboda Allah in zai za ka aure ta ko ba za ka mata riƙo saboda Allah ba to kar ma ka fara saboda kar ka zo ka mata mummunan halin da zai sa ta koma ruwa to amma wannan auren bai zama wajibi ba ni dai yanzu tun da dai kina ganin musuluncin to yanzu ki karɓi musuluncin daga baya mu sasanta wancan ki musuluncin saboda Allah to amma inda za ta musulunta saboda kai din musulunci yayi kuna fahimta ko yawa ta musulunta saboda soyayya musulunci yayi saboda inda bai yi ba babu fa'idar aje a yaƙi mutane hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah manzan Allah ta salama ya ce ya ce Allah yana jin mamakin waɗansu mutane yi jarruna ilal jannati bis salasin ya ce da sarka ake kawo su aljanna ba sa son zuwa amma da sarka ake jawo su ba wani ne lahira ne mara gudanar da su ba a nan duniya ne ba su son musulunci amma su rasa yadda su dole ta sa sun shigo akwai wanda ta tsani musulunci amma soyayya za ta kawo ta akwai wanda ya tsani musulunci amma soyayya za ta kawo shi akwai wanda ya tsani musulunci amma wani abun da yake nema a wurinka na arziki kai kuma Allah ya sa ka bashi sai sa shiga musulunci me yasa Allah ya ce a bayar da zakka wa almu'allafatu qulubuhum sun wanda za su musulunta saboda kuɗi a musulunci yayi ne inda bai bada ba za a ce a ba su ba kai dai a shigo kawai bari ku ji da kyau wani zai ce to ai innamal a'malu binniyat bari gane hikimar yanzu ana so ya musulunta ne shi ne ya kafin ya musulunta kafiri ne kuna fahimta niyyar kafiri niyya ce don haka niyyar ta a lokacin mummuna ce dama kuma la yu'tabaru bin niyyafi minal kafir kuna fahimta sai da yi niyya mai kyau ba yana son kuɗi ne ko tana son miji ne ko yana son wata mace ko yana son wani mulki ko yana son wani abu na siyasa sai muka ce in yana so mu zaɓe ka ka musulunta ai akwai irin su in yana so ya musulunta sai ce ya da zai musulunta saboda dalilin siyasar a wannan lokacin da niyyarsa ba ta da kyau dama niyyarsa ba ta kai yadda za ta yi kyau wajen lokacin ba musulmi ba ne sai ya karɓi kalmar shahada sai da ya yi yana zuwa yin sallah shi kuma sallar da zai yi saboda waye saboda Allah ne shi kenan lokacin kuma salu had niyyatu saboda niyyar ba za ta fara aiki ba dama sai ya yi ne sai ya musulunta saboda kafiri dama baya niyya kuna gane magana shi ta aka karɓa waɗanda za a iya saransu da takobi su musulunta ai ba su suke su musulunta ba don ya zama dole ne amma musuluncin su yayi kuna fahimta ga ka wannan mutum in ya jawo ta ta musulunta yayi jihadi sai ta wani bawan Allah na taɓa yin hudu ba a kan zanai da diketin hudu ba saboda shi akan irin wannan saboda Allah ya buga waya ne fa nan wannan lallai tana da son jihadi ya buga waya ne yana neman wani sai ya yi wrong number irin kalma eh, har abu da ɗaya da ta canja nan sai wata ta ɗauka sai ta aron ah, wrong number ta ce a ah, ba wrong number ba ne good number ne wannan yace ta ce daga yana kake yake yace daga bauchi ta ce jibe na hangi yake ne ma ke in daga yana kike ce daga anacha ko daga can ina ne wani wuri can a kudu kubo ce kace mata ni yawa ke nake ba ta ce ai tun da ka same ni shi kenan ka samu mata kamar wata fa yace mata ya zan yin aure ki ce ba musulma ba tace ba sai musulunta ba ba ta taba ganin zai taba ganin ta ba yace Allah za zaki musulunta ce Allah zan musulunta yace to na yadda kawai shi ne zai gaya mana sai aka tafi daga nan aka je daurin aure bai ganta ba yace wanda ya shiga bai jihadi kuma wallahi haka aka yi ba ga za a samu irin wannan a cikin ba sun cancanta da dake ke yi ba a kansu abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana za ku yi hakuri da tambayoyi a sun ta ci mai zuwa babu karatu in Allah ya so sai kun ji labari yadda za a yi a nan gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh